Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai tattauna ne akan cutar ulcer ko gyamban ciki kamar yadda Hausawa ke kiran cutar. musamman da ake gab da fara azumin watan Ramadan kuma mutane na alakanta cutar da rashin cin abinci ko kuma zama da yunwa. Cutar ansa ko gyamban ciki cuta ce da ke haddasa raɗi wanda yake zuwa yana ɗaukewa. Haka kuma cutar tana da hanyoyi da dama da take bayyana a jikin ɗan adam. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likita Dr. Lawal Musa Tahir da ke aiki a shahararren asibitin Nizamiye na ƙasar Turkiya da ke Abuja. Likita barka da wannan lokaci. Masu sauraron barka da wannan lokaci. Masu sauraronmu za su so su ji ƙarin bayani akan cutar olsa ko gyamban ciki kamar yadda Hausawa ke kiran cutar. To gyamban ciki wani rauni ne ake samu a cikin ciki. Wannan tantani da ya shafe cikin ƙure cikin shine yake samun ɗan rauni. To sai ya kasance yana da zafi kuma matuƙa saboda duk abinci idan ya taɓa ko kuma ruwan da yake shi kan shi fatar cikin take fito da shi ruwa da sinadarai idan suka taɓa wurin zai kawo ciwo to wannan shine ake kira gyamban ciki to likita me ke kawo cutar ulcer ko gyamban ciki to akwai abubuwa da dama da za a iya alakanta su da gyamban ciki na farko akwai yanayin mutum akwai waɗanda ba za a ce gado ba amma zai kasance suna da saurin samun irin wannan gyamban ciki da an samu matsaloli akwai wanda magunguna ne suke jawo musu kamar irin abubuwan da ake cewa non-steroidal anti-inflammatory drugs wanda family ne na magunguna irin su aspirin irin su ibuprofen irin su naproxen da sauransu ko irin su steroid abinda aka fi sani da su prednisolone akwai wasu magungunan kuma da su ma za su iya kawowa sannan akwai kwayoyin cuta wanda za su iya kawo gyamban ciki musamman akwai kwayar bacteria da ake ce mata kwayar cuta jinsin bacteria da ake ce mata helicobacter pylori tana iya kawo Eh, shi wannan cuta ta alsa ko kuma ta ta'azzara ta sannan idan mutum ya shiga abin da ake cewa stress wato damuwa da matsatsi yana iya kawo eh, ciwon alsa abin da ake cewa stress ulcer waɗanda suke zama ba sa cin abinci na tsawon lokaci to a cikin cikin nan akwai sinadari na acid da bangon ciki yake fito da shi da sauran sinadarai sai kasance idan babu abinci za su iya yi wa wannan fata tantani da yake rufe cikin cikin illa sai ya kawo alsa saboda ka waɗannan su ne abubuwan da suke kawo alsa to likita musamman ma da mutane ke alakanta cutar da zama da yunwa ko kuma rashin cin abinci shin mai cutar zai iya yin azumi to ya danganta da yanayin cutar cutar da kuma tsananinta akwai wanda za ta yi tsananin da ba zai iya yin azumi ba akwai wanda kuma zai iya azumin shi akwai wanda zai iya azumi idan yana shan magani a cikin abubuwan da na manta ban yi magana ba abin da zai iya kawo alsa shine kamar kuna kunan nan za ta iya zama ko ta wuta ko ta ruwan zafi ko kuma ta wasu sinadarai kamar mutum ya haɗi irin su acid ko kuma wani magungunan ko na abin da eh, a kimiyyance ake maganar cewa strong alkalis ko basis duk za su iya kawo cuta ko abin da ake cewa poison Uh, poison wato shine a ce guba kenan guba za ta iya kawo ita ma ulcer a cikin cikin nan saboda haka ya danganta ga yanayin ciwon shine zai sa a gane cewar mutum zai iya azumin nan ko ba zai iya ba. Yaya ya kamata masu cutar su kula da kansu? To na ɗaya dai akwai mutanen da suke ɗauka suna da alsa kuma ba lallai alsan gare su ba. Abin na farko idan mutum na da cutar shine a tabbatar ma da cewar alsan ne. Sannan a sa shi akan maganin da ya kamata a sa shi. Sannan dokoki na abinci wanda zai iya tayar da ciwon nan za a ba shi shawara. Idan likitan shi ya duba ya ga cewar ta yi tsanantar da ba zai iya azumi ba to zai ba shi shawara wani za a iya ba shawara cewar ya daga azumin gaba daya wani za a iya ce mai ka yi daya ka huta ko kuma ya danganta dai da yanayin ciwon wani ko zai iya yin azumin shi gaba daya yana shan maganin shi yana kuma azumi to likita musamman ma da kai yi maganan um, likitan shi zai ba shi shawaran nau'in abincin da ya kamata ya ci ko ya kaurace to shin ma wani irin nau'i na abinci ne ya kamata masu cutar ulcer su kaurace ko kuma ya kamata su rika ci musamman ma a a cikin wannan wata na Ramadan? To abincin da yake da yaji zai tada ciwon alsa. kuma zai ta'azzara ta abincin da yake da maiko sosai shi ma zai tada ciwon alsa sannan cin abinci da zafi zai iya ta da ciwon alsa abin da yake mai kaushi kamar misali irin waɗanda aka soya irin su alkaki misali kamar kilishi da sauransu wanda suke da tauri da za su yata da alsa abin da yake da tsami kamar tsamiya kamar lemon tsami ko zobe mai tsami ko lemo mai gas ko irin su kofi sannan kuma dama duk wanda aka gane yana da alsa akan ba shawara idan mai shan taba ne ya guji shan taba in yana shan giya ya guji shan giya in yana cin goro ya guji cin goro saboda duk waɗannan sinadarai ne wanda za su iya tada ci ciwon alsan nan To likita daga ƙarshe wace shawara za ka ba wa jama'a domin kare lafiyar jikinsu sa'annan kuma masu ulcer nan yadda za su yi azuminsu a cikin kwanciyar hankali ba tare da an samu ulcer ta tashi ba. To da farko kamar yadda ne bayani akwai waɗanda suna da ciwo su ɗauka ciwon ulcer ne wanda ba lalle ulcer ɗin ba ne saboda akwai ciwuka da suka yi kama da na ulcer saboda haka abu na farko shine a tabbatar da ciwon ulcer ne sannan a tabbatar an samu maganin da ya kamata na ulcer ne ne sannan kuma a dokokin da aka tsara wa mutum insha Allah in ya sha maganin shi waɗannan dokoki zai iya yin ibada shi kamar yadda ya kamata kuma zai zauna lafiya. To likita kamar wasu irin cututtuka ne ma ke kamanceceniya da cutar ulcer? To akwai abin da bai kai ulcer ba misali a ce gastritis shi ba wai ya zama gyamban ba ne amma yana kusa da ya zama gyamban kuma kusan shawarwarin da ake bayarwa da maganin sun yi kama sosai da na ulcer. Sannan akwai wata wata tsoka da take tsakanin ciki da kirji wadda a likitance ake ce mata diaphragm ta wannan jikin tsoka a bayanta akwai kofofi inda abin makogwaro yake bi da kuma hanyar jini yake bi to akan samu abin da ake cewa "hayatus hania sai kasance wani gefe na ciki kusa da makogwaron inda makogwaro shiga ciki yana iya bullutsowa yana shiga cikin kirji zai iya ba da ciwo matsanancin ciwo kamar na ulcer amma ba ulcer ba ne an sha maganin za a dan samu sauki amma za a dade ana fama da shi kuma akwai magunguna da ake yi wani lokacin har a yi aiki ya danganta ga tsanancin ciwon akwai abin da ake cewa bile reflux wani ruwa ne daga cikin madaciya da idan ya fito zai shiga bangaren yan hanji na farko sai ya yi ƙasa to akwai waɗanda maimakon ya yi ƙasa ɗin nan sai ya yi sama sai ya dawo ciki in ya dawo ciki zai ba su ciwo da zafi kamar yadda ciwon ulcer yake to su ma akwai ah, magunguna da ake bayarwa da dabaru na canza yanayin al'amura na rayuwa da abinci da yanayin kwanciyarsu da lokacin da ya kamata su ci abinci da za a ba su irin wannan shawara sannan akwai wasu cututtuka wanda su ma sun so su kama da alsa din wanda ba lallai na alsa ba ne kama abin da ya shafi a ita maɗaciya da kuma abin da ya shafi abin da ake cewa pancreas wannan duk a likitanci likitoci za su tantance a tabbatar da ciwon nan daga ina yake kuma a ba mutum shawara. Masu sauraron mu kada da ya ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma a nan za mu dasa aya a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. da fatan za a yi amfani da shawarwarin da likita ya bamu don gudanar da azumi lafiya musamman masu cutar olsa ko kuma gyamban ciki mu huta lafiya ba ana rawa